فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1443 da 44 wanda yazo daidai da sha nawa ne sha hudu ko sha uku to sha uku ga watan uku hudu <laughs> to kalandar arna ne ni ba iya ta ne ba Zai a hankali sha uku ga watan hudu a Gregorian kalanda 2023 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai har yanzu a cikin wannan sura mu mai albarka suratul hadidi mun kwana a nambar aya ta goma sha tara za mu sake tashi kamar jiya akan nambar aya ta ashirin alarama mai allah ya ce من الشيطان الرجيم نعم من اعلموا أنما الحياة الدنيا وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم كمثل غيث أعجب الكفار أماته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما نعم وفي الآخرة نعم. عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل kamar yadda jiya muka faro bayani cewa waɗannan ayoyi guda biyu da aya ta ashirin zuwa aya ta ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid sun zo ne su mana bayanin ƙasƙantuwa da wulaƙantuwar duniya da kuma kasancewarta ba gidan da za ka shantake ka bararraje ka ishishire ka ci gaba da shirɓagiyarka a cikinta ba. in ku ka kuskura ka sake kai haka to lalle za ta kai ka tabaro ka da haka Allah ya ce eh, ilamu ku sani ya ku bayin Allah ya ku dandazo da taro da al'ummar musulmi annamal hayatid dunya la'ibun sani dai lalle rayuwar duniya wasa ne walahawun da kuma wargi da ala'ibu da allahu duka kusan ma'anar su ɗaya sai dai kamar yadda wasu sahabbai suka fassara irin su Abdullahi Ɗan Abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su al Ibn Jarir da irin su Qatada da malam Bahaku da malam Ikrimatu da wasu daga cikin malamai suka ce la'ib ya shafi wasan jiki wato kaiwa da komowar ɗan adam a cikin duniya na hayaniya wasan kwallo wasan table tennis wasan game a waya wasan shirme da hayaniya da bankaura wannan duk ya shafi irin waɗannan wasanni lahawun kuma suka ce ma'anarsa shine wasa da duniya a zuci ya zamanto zuciyarka ta ɗauki duniyar a matsayin wani abu kai ta faɗuwa kana tashi don tara ta ko samunta kai ta ƙoƙari da yunƙuri na ya za a yi ka same ta wannan shine lahawu. La'ibin kuma wasan jiki wanda ya shafi gabbai wanda mutum zai ta kaiwa da komowa haka ma wasu malamai suka fassara wazinatun da kuma kwalliya da ado kayan karau kayan zinare kayan azurfa kayan sakawa decorating din gida gyara mota da dai shauran abubuwa waɗanda suka shafi ado mutum ya shagaltu da wannan ya zamanto kullum ajandarsa shi a ya za a yi ya gyara rigarsa ma balu dinuka tarda an tudannisahu wa thawbuka daru magasulun min ad-danasi inna safinata la tajri 'ala al-yabis mawaki yace me addinin ka yama me amfanin addinin ka ka yarda a wulakanta shi a kowane lokaci ka yarda addinin ka ya wulakanta ka yarda addinin ka ya kazanta amma wa thawbuka daru da gidanka da tufafin jikinka magasulun minad Danasi, kullum tsaf tsaf tsaf za a ganka an je gidanka komai fes fes daga kaga wata kazanta ka dinga faɗa kenan kana bala'i kana masifa ya yi aka bar wannan a wargaje ya yi aka bar wannan a lalace ya za a zubar min da kaza a tsakar gida ya ya ba za a ɗebe waɗannan abubuwan ba kai ta faɗa amma fa addininka a muƙurƙushe yake a cikuikuye ba abin da ya dame ka jama'a akwai irin waɗannan mutanen ko babu duk inda wata kazanta take bai da ita ba duk inda wani abu yake wanda aka yi ba daidai ba a gida ya dinga faɗa da masifa kenan amma da za a zo a binciki ya yake addininsa na rantse da Allah bolar anguwarsu ma ta fi addinin sa daraja jama'a haka ne ko ba haka ba shine mawaki yace ma bada dinuka tarda an tudannisahu ka yadda addinin ka yayi kazanta ka yadda ya bakanta ka yadda ai masa duk abin da ya kamata da wanda bai kamata ba ka yadda addinin ka kai rayuwa cikin cikin rashin kirki da rahin mutunta addini amma wa thawbuka daru magasulun min ad-danas da gidanka da tufafinka komai a tsaftace a gyare baka son wani abu na hayaniya a kusa da kai a duniyarka sai ya ce to ka fa sani inna safinata la tajri alal yabis ita fa jirgin ruwa baka taba ganin ta tana falla gudu a dandamalin kasa ba ko ka taba ganin jirgin ruwa tana gudu a dandamalin kasa ina fata an fahimci maganar da kyau ma'ana idan har ba ka tsaya ka gyara addinin ka ba za dauka zaka samu rahamar Allah a lahira wallahi an gane maganar da kyau ko inna safinata la tajri ala al-yabis dan haka wazinatun ado da kwalliya mutane su shagaltu da kyalekyalen duniya su shagaltu da kyalekyale yanzu ku duba yan matan nan yadda suka mai da kyalekyale kamar abun bautar su ta saka wancan ta yi hoto ta ɗora, ta saka wancan ta yi rawa ta ɗora. ta saka wancan ta yi kaza ta saka wancan ta yi kaza kullum kullum a harkar kyale-kyale da harkar ado da kwalliya an manta da gidan lahira an manta da kabari an manta da ranar da za a fuskanci wato rayuwar da wallahi tallahi in ba da rahamar Allah kaddara lahira ba wannan abubuwan sai ka manta da suna rantsi da Allah kai maka damƙa ɗaya, mala'ika ya matsawa guda ɗaya. komai na kasu ya birkice billahi lizi wa zinatun wa tafakhurun bainakum Allah ya ce kuma tafakhur alfahari wa juna bil amwali ko fil amwali a cikin al'amarin dukiya kaji wani yana ta kokari wai shi yunkurin sa da kokarin sa barin fada muku wani abu da yawa fa daga cikin mutane abin da yasa suke neman kuɗi kawai so suke su kamo su wani kuɗi ba wai ya rasa yadda zai da rayuwa bane ba wai abin da yake da hi bai wadace shi bane amma babban takaicinsa ya akai alhaji wane yake da plaza guda biyar shi yake da plaza kwaya daya ko ba ku gane bane ya akai alhaji ne yake da motoci trailer trailer guda goma shi yana da kwaya hudu ya akai alhaji ne yana aiki da kamfani kaza suna bashi kaya a shekara suna biyansa kaza suna masa abin nan promo da kaza da kaza da kaza hi bai taka wannan matsayin ba ya aka yi haka don haka fa bukatarsa ba wai ya ci ne ko ya sha ko sitira ko gidan zama ko rigar sakawa wallahi ba wannan ne matsalarsa ba matsalarsa shine ya za a ya tara kuɗin kuɗin su yawa sa tsallake na wane yawa matsayinsa ya fi na wane a garin wannan he ya tara ya fi ƙarfin wana. a garin wannan ne zai iya bin boka sai ya samu a garin wannan ne zai iya kashe mutum sai ya taka wannan matsayin ba matsalar kai ne yanzu talaka kake maganar matsalar abinci ko abin sha ko sutura ko gidan zama shi fa ba wannan ne matsalarsa ba matsalarsa ya aka yi alhajiwa ne ya fi shi ya manta da ayar da muka karanta jiya ma ya karanta mana cewa nahnu qasana bainahum ta fil hayatid dunya Allah ya ce mu muka raba musu rayuwarsu da abin da za su samu a wannan rayuwar ta duniya don haka Allah da ke ya san halinmu sai ya ce wa tafahurun bainakum alfahari da dukiya a tsakani kaga an je umara an haɗu an yi gurub da alhaji wani da alhaji wani kowa yana ba wa ɗan uwansa labarin abin da ya mallaka a nan ne ma wani zai tsake ɗauko wani buri ashe wani da nake ganinsa bai mallaki kaza ba ashe ya kai kaza sai ya ƙara burin sima sai ya fi shi don haka a garin wannan sai ya fishin ya faɗi can ya tashi can ya kai mari ya kai gauro ya yi kaza ya yi kaza da haka har sai ya hallaka kansa kuma ƙarshenta bai samu ya fi wannan ba mhm. mm. Na'am. كلا سوف تعلمون نعم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نعم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النار na'im jazakumullahu khaira Allah ya ce takathur alhakumut takathur san tare taran dukiya ya tare ku gabarin lahira ya kawar da hankalinku ya shagaltar da ku gabarin Allah subhanahu wata'ala hatta zurtumul maqabira ba ku ankara ba har kuka ziyarci makabarta ba ku yi wa kanku abin da ya kamata ku yi kanku Allah ya ce kalla ayya ayya saufa ta'lamuna za ku san kun yi kuskure wallahi thumma kalla saufa ta'lam Allah ya ce har ilau dai har ilau dai ayya za ku san kun yi kuskure wallahi tallahi dan adam zai gane kuskuren shi yayin da ya isa lahira shagaltuwar duniya ta hana hibin Allah subhanahu wata'ala har ya isa lahira bai yi abinda Allah ya turo shi ba a wani guri Allah ya ce kalla lamma ya ma amara mm. نعم نعم ثم شققنا الأرض شقا sai mai da kuma mai da kuma mai sun kare saboda mai jaza kuma Allah hukairan adaran Thank you. na'am ya isa haka alaramma Allah madaukakin sarki ka san alaramma an ba ta rihi kai ba fa sai ya isa karshen sura an gane maganar da kyoko <laughs> Allah madaukakin sarki yace dan adam kalla ina matsawa ina jan hankalinka lamma ya qadima amara karfa abinda aka ɗeba maka ya ƙare duk wanda ka gani a nan duniya akwai shekaru da watanni da satuttuka da kwanaki da awanni da mintuna da sakonkunan da ya ɗebo daga gurin Allah kuma wallahi in sun ƙare na rantsi da Allah za ka tafi lahira babu jinkiri ba jinkiri shi ya sa wani wallahi malam yana bacci daga nan Allah zai janye ransa ya tafi kenan har abada kuma saboda lokacinsa ya ƙare Allah ba zai jira sai ya farka ba ba ruwan Allah sai ya farka ya kintsa ya yi wanka eh, mutuwar mutuwar ce ya ka mata wanka ka kintsa ka shafa mai a to lalle ina gaba ka da hankali an gada magana da ke ku ba ruwan Allah da wai ya farka yau ya karya an kawo masa breakfast ya yi wacce tsiya ya yi wacce tsiya sannan a ce to mutu a ba ba mutuwar bace jama'a akwai wanda fa tuka mota yake yana falla gudu a 140 da wani abu Allah ya zara ran shi saboda lokacin Allah ya ba ruwansa da cewa ya ɗebo fasinja wallahi tallahi mana ba ruwan Allah da cewa ya ɗebo fasinja don haka yana falla gudu kawai suka ga direba ya sidda kansa a kan na gefensa ya yi haka ya ɗan taɓa shi ya ga kamar bacci ya ce ka duba direban nan kana tsakiyar gudu kana mutane bacci a yana sake dungurarsa kawai sai ya ga jingina da jikin mota ya mutu wallahi Allah ya sa shi da yake kusa da shi shi ma direba ne da ƙyar ya iya kama sitirin ya sako kafarsa ya ɗan taka birki ya ɗan hada da kuloci ya cire giyoyi ya samu ya control ɗin motar aka tsaya a gefe ba ruwan Allah da cewa ya ɗebo fasinja bari ya sauke su sannan ya mutu ba ruwan Allah da wannan wallahi kallalan ma ya kazi ma amara wannan fa ita ce rayuwar da muke ciki rayuwar da kana rayuwa baka san lokacin mutuwar ka ba ko baka san sanadin mutuwar ba sanadin baka san shi ba sannan kuma yaushe ne baka sani ba Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayb na'am wa ya'lamu ma fi نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نعم وما تدري نفس بأي أرض تموت الله أكبر Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a a gurin Allah ne sanin yauhe kiyama za ta tashi take a gurin Allah ne sanin yauhe za a tahi kiyama yake ba wanda ya san yauhe za a tahi kiyama sai Allah wa yunazzilul ghaitha kuma Allah shi ke soke mamakon ruwa lokacin da ya yanke ana buƙatar sa ana neman sa domin suka ce al ghaithu shine ruwan da ya yanke an rasa yadda za a yi ya za a yi samu kuma sai ya samu da yawa wadatacce shi ake kira al ghaith an gane maganar da kyau ku wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ya san me ke cikin mahaifa wa ma ta diri nafsun ma za ta kasibu gada ko rai ba ta san me zai faru da ita gobe ba na rantse da Allah duk abin da ka aikata yau da wanda kai ajandar sa gobe za ka aikata billahi allazi la ilaha illa huwa baka da garanti akan cewa za su faru shi yasa ka ga ka kwana da ajanda yau sai gari ya waye ajandar ba ta yiwu ba kuma wata sabuwa ta higoma wanda baka san da ita ba shine ma'anar wa ma ta diri nafsun ma za ta kasibu gadan din rai bata san me zai faru gobe ba wa ma tadri nafsun ko bi ayi ardin mutu. kuma rai bata san ya ina za ta mutu ba ai akwai wata kissar wani abin nan abin nan abin nan dan fadar Annabi Sulaiman ko da Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman yana zaune sai mala'ikan mutuwa ya kama ziyara da ya zo suka gaisa sai ya ƙura wa wazirin annabi sulaiman ido yana ta kallon shi yana ta kallon shi to sai da suka gama sai shi wannan mutum ya ce wa annabi Suleiman ya na ga wannan bakon naka ya kura min ido yana ta kallo na sai ce ah, baka san waye bane eh, ya ce ai mala'ikan mutuwa ne na fata an fahimta ya ce mala'ikan me ya ce na mutuwa ya ce to kaga suleimanu ya ce na <laughs> ya ce na san kana da iska mai ɗaukar mutum ta kai inda bai taba tsammani bai ce ƙwarai da gaske hmm. Na’am. لمن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يسر منهم عن أمرنا نذره من عذاب السعير Allah ya ce wa Sulaiman ar-rih Annabi Sulaiman yana da iska guduha shaharu idan ta wuni tana tafiya to wata guda ta yi tana tafiya tafiyar wunin ta ɗaya ko to tafiyar wata nawa wata guda wa rawahu ha shaharun haka kuma dawo wata shi ma na wata nawa na wata guda inda duk ta tafiyar awa goma sha biyu to ta yi wata guda ne tana tafiya ban gane ko kun fahimci misalin ba wato idan ta yi tafiyar awa ɗaya to sai mota ko jirgin ƙasa ya yi awa goma sha biyu kafin ya tafiya ta awa ɗaya in ta tafiyar wuni ɗaya sai jirgi ko mota ta yi wata guda tana tafiya kafin ta tafiya ta na wata na wuni na wuni ɗaya tana da gudu ko ba ta da gudu tana da gudu gudu ha shaharun wa rawahu ha shaharun to sai ya ce wa annabi suleiman ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni can ƙarshen duniya in je in ƙarasa rayuwata a can wannan ba zan sake yadda mu haɗu da shi ba ina fata an fahimta shikenan sai annabi sulaiman ya kira iska ya ce dauke hiki kai shi duk inda yake so kafin ka ce kwabo wur sai gashi ya dira a gurin yana dira sai ya samu mala'ikan mutuwar a gurin yana jiran shi الموت <laughs> أنه ملاقيكم ثم تردون نعم فينبئكم بما كنتم تعملون الله يقول gaya musu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal mautal ladhi tafirruna minhu mutuwan nan da kuke guduwa mata fa hu mulaqikum wallahi sai kun game da ita ba a guduwa mutuwa na fata an fahimta tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafi ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba na fata an fahimta sakururu wa ta hira ko gidan gafiya da bera baka tsere in ka je gudu ba ko ba haka bane jama'a mutuwa kenan malam sakururuwa bata hira yanzu nan za ta sa kuka yanzu za ta warga da hira yanzu muna nan gurin sai aka aiko mana wani ya mutu ba hira ta tashi ba haka ne ko ba haka masu kyalkyala dariya su daina kyalkyalawa masu ba da labaru kowa ya yi tsit saboda mutuwa malam sakururuwa bata hira ya ko gidan gafiya da bera ko gidan gafiya ko gidan ɓera ka shiga baka tsere in ka je gudu ba baka tsere wa mutuwa ba in ka je gudu za ta same ka don haka sai ya same shi a gurin yana jiran shi yana isa gurin kawai sai ya zara ran sai ya dawo gurin annabi Sulaiman sai suka gaisa da annabi Sulaiman ya ce to na gama abu da zan yi zan mutu sai ya ce a ai ban gaya maka ba ya ce ina waziri na da ka zo ka samu a nan ya ce eh ya ga kana ta kallon shi kana ta kallon shi ka tsira mar ido shi ne bayan tafiyar ka sai ke tambaya na kai waye sai da ce masa ai kai mala'ikan mutuwa ne ka zo gaishe ni ne sai ya ce to gaskiya shi ba zai iya ƙara haɗuwa da kai ba don haka in sa iska ta ɗauke shi ta kai shi can wani bangon duniya can ya je ya ƙarasa rayuwarsa a can shi ba ya so ku gamu ya ce haba abin ya ban mamaki ya ce Allah ne ya tura ni daidai lunti kaza da awa kaza da kaza da kaza na ɗauki ransa a inda ya gudu ɗin ya ce to kafin na isa can sai na ce bari in biyo mu gaisa ya ce da na zo sai na gan shi a gurinka kuma Allah ya ce a can zan ɗauransa ne ina ta kallonsa ina mamaki ina cewa oh su Allah manya <laughs> an gane magana da ke ku ya ce ina kallonsa ina mamaki an ce in ɗauki ransa a bangon duniya ni kuma ga hina gan shi ana ina ta tunanin yaushe Allah ni dai ba zan ɗauran sa nan ba tunda ba a nan Allah ya ce in ɗauka ba amma ina tunanin yaushe za mu haɗu a can kawai dai tunda Allah ne umarce ni sai na tahi na tafi can kafin na isa na je na samu yana jira na yace hi ne yanzu na ɗauko ran zan wuce na bari in zo mi sallama <laughs> hawa mala hawa mala Allah na wasa ne Allah ba na wasa ba ne, <laughs> an gane magana da ke ku saboda haka wallahi kawai ka ji tsoron Allah ka kintsa gamuwarka da Allah kawai shine mafita in ba haka ba wallahi wallahi in kun gamu da hirgamuwar ba za ta yi daɗi ba Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana da haka yake cewa wata kafirun fil amwali wal auladi kamathal ghaythin a'jaba al kuffaru nabatahu je dai mun ɗan yi bayani ala ramma a cikin suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu malakum idza ما لكم إذا قيل لكم انفروا في

wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa rasula ya ku wanda kuka yi imani da Allah shine mahaliccinku shine abun bautar ku shine Allahn ku kuka yi imani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzon da Allah ya turo a marda'a abu tsarin sa da addinin sa da tafarkin sa kuma kuka yadda addinin musulunci shine addini dan yayi wanda Allah madaukakin sarki yace abi malakum Allah ya ce me ya same ku ne idza qila lakum munfiru fi sabilillah idan aka ce ku fito dan ku zo a yada addinin Allah wannan magana ana magana ne da ainihin wato a waɗanda suke musulmi ko kuma mu ce sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma a ciki sai aka ware waɗanda ba su ba su ne munafukai su waɗanda idan aka yi musu magana kan cewa su fito a tafi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala an gane magana da kyau ko saƙaltum ilal ardi Allah ya ce sai ku dinga nauyin jiki a doron ƙasa ba kwa son fitowa kuna saiɗi kuna sanɗa kuna tafiya jikinku a mace Malakun idza da kuma munfiru fi sabilillahi saƙaltum ilal ardi Allah ya ce a radaitun bil hayatid duniya min al yanzu kun yadda da rayuwar duniya saboda ta lahira fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qali Allah yace wallahi in ka kwatanta rayuwar duniya da abin da ya shafi lahira to duniya yar kadan duniya yar kadan halid duniya wa ma fiha jami'an siwa zillun zulu ma'an nahari haka mai zuhudu ya ce. Ya ce, duniya kan ni meye ne ita gaba ɗayan ta ma in ba kwatankwacin inuwa wacce take gushewa idan yini ya ƙare ba in dai ka yadda daga rana ta fito rana tana ɓacewa inuwa ai ta ɓace ita ma ko ce to na rantse da Allah kwatankwacin zamanka a duniya kenan daga hudowar rana zuwa faduwarta Hali duniya wa ma fiha jami'an yace shin kan duniya meye ita abin cikin ta ma menene siwa zillun yazulu ma'an hari. in ba inuwa wacce take gushewa idan rana ta faɗi ba wallahi tallahi duniya bata kai wannan ba ma daraja domin ai wannan yinin idan ka dage kana iya samun rahamar Allah a wannan yinin haka ne ko ba haka amma an ka biyo duniya zaka samu rahama ba za ka biyo amma in kai da gaske wannan yinin ya ishe ka samun rahamar Allah amma in ka biyo duniya in kwana ɗari za ka yi in dubu za ka yi in miliyan za ka yi a cikinta in dai ita take biwa ba za ka samu rahama ba liman ya ayyuhal magharuru tahawi bima yuwika fi yawmil bihathi satambi ghayra mahmudin faridan wa yuqsamu fi dhukuri wa fil inasi wa fi man lam bi falsin wala buduraihi min qabla fawati wala biluƙaimatin luqaimatin sagbin yawmi saghbin wa qimatu habbatin qabla al-mamati wa tansanal ahibbatu ba'da ashrin min al-ayyami lan tarana ihati min an-nisyani illa lil hibati wa qad sirna izaman baliyati nasuhu ka'annahum lam ya'rifuhu wa lam yaku fihim khillun muwati haka duniya take na rantsi da Allah ko mai ka tara za ka tattara shi ka watsar ka tafi lahira kuma ka je ka amsa kwairi kaga ko a duniya aka ce mutum zai amsa kwairi ai hankalinsa baya kwanciya ko banantana a gaban Allah saboda haka mu yi kokari mu gyara alakar mu da ubangiji ita ce babbar alaka ita ce babbar hanya ta tsira ga baki daya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wannan yace araditum bil hayatid dunya min bil akhira bil akhira yace wa famama mata'ud dunya fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil yace wallahi rayuwar duniya idan ka kwatanta ta da lahira ba komai bane in ba dan abu dan kadan a cikin suratul nisa ya al Allah ya sake cewa alam tar ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum alladhina qila الصلاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم إذا فريقا منهم يخشون إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا madaukakin sarki yace alamtara, tara shin baka yi duba bane ba ni labari mana ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat zuwa ga waɗannan waɗanda kullun suka dinga damun annabi waɗannan kafirai sun dame mu waɗannan kafirai sun dame mu a farlanta yaƙi mana mu je mu maganin su a he munafukai ne haka munafurci yake yasa a addini ba a so aga kana zakewa saboda in kai wasa Allah sai ya jarrabe ka wallahi ka bi a hankali shi annabi sallallahu alaihi wasallama da hida al'ummarsa Allah ya siffanta su da cewa mutawassita ne su su suna tsakatsaki su ba su zaƙe suka wuce gona da iri ba su kuma ba su gaza suka yi saiɓi ba ina fata an fahimta su suna nan tsakatsaki ne an gane maganar da kyau ko amma in ka fiye zaƙewa wallahi sai an yi kaza wallahi sai an yi kaza daga an zo zan kuma sai a nemi ka a rasa akwai wani abu da na gani wanda ina ga kamar da gaske ne kamar ba ba ne. idan ana zanga-zangan nan ne <laughs> ala rahmatun kafin na kai labari ana zanga-zanga ne to sai wani yana wucewa gaba ƙarya ne ƙarya ne wallahi wallahi sai an yi kaza to ina jin jami'an tsaro sai suka harba bindiga sama pau to sai iskar bindigar ne ta taɓa rigarsa ne hakan nan sai ga rigar ta yi fat ta daki cikinsa ta yi rawa hakan nan yana ƙarya ne da aka yi fawo sai ya haka ya haka ya haka ya shafa ya zuba ai bai daddara ba wallahi sanda ya daga rigar ya leƙa ya gade ba abin da ya faru ai sai ya haka da gudu kawai a hidu wannan ƙarya ne ɗin duk barazanar banza ce an gane magana da kyau duk barazanar banza ce wallahi yasa za ka ga wasu ba sa yawan magana sun yi shiru abin da ke zuciyarsu wallahi ya fi na masu yawan surutun nan jama'a kuna fahimtar magana masu tada hayaniya masu ihu da wayi wayi wayi wayi ka bi komai a hankali addini walan sha dina ahadun illa ghalabahu duk mutumin da ya nemi tsanantawa a cikin addini manzo Allah ya ce sai addinin ya rinjaye shi an gane magana da kyau ko to da haka Allah ya ce alamtar tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum ba ni labari mana dangane da mutanen da Allah yake ta ce musu ku kame hannayenku kar ku ce za ku yi fada da kafirai tukunna karfin ƙarfinku bai kai ba wa aqimu salata wa atu zakka ku ci gaba da sallah ku ci gaba da ibada ku ci gaba da bada zakka ina fata an fahimci magana wa aqimu salata wa atu zakka amma falan ma kutiba alaihimul qitalu lokacin da lokaci Allah ya ce to shi shikenan tunda kun damu sai an farlanta yaki to na farlanta idza fariqun minhum sai ga kuma wasu daga cikin su yakhshawna nasa ka khashyatil sun koma suna jin tsoron kafiran kamar yadda suke tsoron waye Allah ka ji matsala daga ka hada tsoron wani da na Allah ka yi shirka ko baka yi ba yi shirka amma fa jiya su suke ta jijiyar wuya wallahi sai an buga wallahi sun ishe mu yanzu kuma an ce a je a buga kuma kowa ya ja baya yakhshawna nasa ka khashiyatillahi Allah ya ce au ashaddu khashiya ko ma sun fi jin tsoron su ma sama da Allah ma gaba ɗaya ina fata an fahimci magana wa qalu kai ba su tsaya idan tsoron ba ma har suka budu baki suka ce rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala me yasa ka rubuta mana yaki ka wajabta mana hicewa mu tafi mu yi yaki yanzu laula akhartana ila ajalin qaribin me yasa ba za a jinkirta mana zuwa wani lokaci nan kusa ba a jinkirta lokaci bai yi ba ya ah ku ba kuka ce ba sai an farlanta jiya ku ba kuka damu annabi Muhammadu cewa sai an fito an buga kuma yanzu kun matsa matsawar ku ta sa Allah ya ce to a fito kuma sannan yanzu kuke wannan magana jama'a kuna fahimtar magana da kyau so addini ba a yin sa da zafin kai ba a addini da dumin kirji jama'a ba a addini da hayaniya kan titi ba a addini da bankaura ba a addini da zanga-zanga ba a addini da sai mun ci ubansu sai mun yi kaza duk ba a addini da wannan ku je ku ci karatu ku ci karatu har sai kun ji ba daɗi ku je ku yi ilimi ku tura yara makarantu su je su karanta duk wani course da ake karantawa jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku tura yara ku ɗauki nauyin bayan Allah su je su karanta ilmomin nan duka idan suka karanta suka karanta ku shiga kuma gaba ku ta nema musu aiki ofis kaza kai tafi guri kaza kuma idan yaro zai tafi ku gaya masa kai eh ka sani masallaci ne ta tsaya da kwamiti suka tsaya suka nema ma admission suka tsaya suka sama ma aiki ka sani cewa kai wakilin Allah ne wakilin Annabi Muhammadu ne domin matsalar kuma shine sai ku tsaya ku ta hidimar sama wa yara aiki da admission yara sai sun samu duniya sai su shantake a Abuja su watsar da ku sai dai kuna tafsiri sai a nuno su dauki waya suna kallon ku oh ga alaran ma yana tare da qira'a ka ji munafikin Allah kaji ya hai yana tawaye ga alaran ma yana tafesa qira'a to haka ake ai tarbiyyar mutane a nuna musu cewa abinda duk suke yi gaba ɗaya addini ne a gaba idan ma ba ku yi haka ba to su haka suke yi ai gani a lokacin zaben nan na 2023 nan aiko da muka zo muke ta cewa a karkata zuwa ga abin da ya shafi addini a lura mutanen nan fa addinin su suke wa hidima fa aka gagara fahimtar mu sai ga ta zo ta bayyana ƙarar Allah ya nuna abin kuma kuma sai ga idza fariqun minhu sai ga mutane kuma suna ta cewa ah, ashe haka abin yake kai da Allah ka tafi ka bani guri shasha ta kawai da can kai baka san haka abin yake to in ka yadda baka sani ba da aka gaya maka yadda mana kuma sai da ta faru ne ma'ana yanzu inda ta kife to da hikenan sai mu dawo da mun biya maka hikenan da mun kife ko ba ku gane bane da hakan an zo za a nuna mutane addini ba a jin tsoron tsoron mai tsoro ta bakin na ƙara rawi yace karka ji tsoron mai kududdufi an gane maganar da kyau ku kar ka ji tsoron wani mai lawurje da rodi kai ka ji wata shigantaka wai da rodi yake lawurje kai ka san rodi kuwa wai da yake lawurje shehu dan tsananin karama aswaki yake da rodi <laughs> Allah ka rufa mana asiri so saboda haka ba a addini da hayaniya da bankaura da ilimi ake addini ka je ka yi karatu ku tura man yaranku su je su yi karatu sannan ku dinga nuna musu karatun da suke suna yi ne don addininsu ya ci gaba don su bawa wa su gudunmawa duk inda za su taimaki addini kar su yi wasa a nuna musu haka kuma a muhimmantar musu da haka a cikin goma in Allah ya tsame muku ko da mutum biyu ko uku shikenan kun haye su wannan mutum biyun ko ukun za su rinjayi mutum ɗari uku ko wani a makamancin haka amma a ce mutane malam suna ta tafiya suna zama manya amma abin da suke hange shi ne su suna zama wa kansu manya ne ba addininsu ba ai lamari ya ɓaci don haka a je a yi karatu jama'a ilimi shine gishirin rayuwar duniya da lahira baki ɗaya ilimin nan kuma kar ka zaɓa duk wanda ka ji ka fahimta ka je ka karanta shi kuma iyaye ku dinga barin yara suna karanta abin da suka ji sun gamsu da shi sai kaga uba ana ta tatabar za tsakaninsa da ɗan shi shi yana cewa islamic studies zai karanta shi kuma yana cewa ya karanta biology sai ya karanta geology sai ya karanta physics sai ya karanta chemistry sai ya karanta kaza engineering ka bar shi ya karanta abin da kwakwalwarsa ta fi fahimta shi karatu albarka ne ba wai me aka karanta ba in ba karatu albarka bane uba da zai zama shugaban kasa da diploma ko ba da diploma ya zama shugaban kasa ba eh me yake ce bari ku ba shi da digiri kuma ya zama shugaban kasa eh da diploma zama shugaban kasa kuma har yayi ya gama a dawo yana zaune ko ba haka bane to shi karatu albarka ne kawai Allah ya saka wa abin albarka shi kenan kawai dai a yi shi a yi shi malam aliyu na mangizari yana faɗa yana cewa tun ina yaro ba'ifi ya ce shekuna abdurra'ufi tun ina yaro ba'ifi har ya zamna fara ƙarfi bai bar ni cikin hukukuwa ba ya ce shi ya ce mini ka yi karatu ko da ba ka ganin rubutu dubi tahmisi da fatu ya ce sai ban ji rabo kamar sani ba Ya ce hisa ne tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai shigarsa ba zai rawar ƙafa ba Ya ce hisa ne kammai da bawa ɗa mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samu ko gabanwa ai ba ka zauna da firgita ba haka dai ko ba haka ba haka karatu yake ya ce shi sani tamkar uwa ne shi sani yadda ka san uwa haka yake zama waɗa wallahi malam sai kaga mutum ya tashi ba uwa ba uba amma in yi ilimi sai kaga ya goya masu uwa da uban ma haka ne ko ba haka ba ne karatu sai goya masu uwa da uba ya ce gun maraya ko uba ne shi ko sani a gurin maraya ma kamar uba yake ya ce arziki ne mai isarwa shi ilimi arziki ne isasshe wanda zai gamsar da kai ya ce in ka samu ko gaban idan ka samu ilimi ko a gaban waye ne ai ba ka zauna da firgita ba za ka zauna kana razana ba amma ko ziyara aka kai wa malamai ko masana sai ya ga tsoro kake yi ma magana saboda baka da amsar da za ka iya bayarwa dan baka da karatu haka ne ko ba haka tsoro kake yi ma magana amma idan ka san ka daku ko gaban waye ne aje haka ne ko ba haka ba in aka yi magana kai ma za ka yi magana in aka yi turanci kai turanci in aka yi larabci kai larabci in ana kawo wasu ma'alumat wanda suke nuna wayewa kai ma ka ce wallahi lokacin da muka je Singapore sai aka Allah kai ma kai kai jawabi saboda kai ilimi ka zama ka zama abin nan mutum malam amma ka zauna wani daskin dari da kai hakan nan Allah malam ka wani daskare ka wani ture guri ɗaya ka ci kuikuyi ka zama wani mace kulatu ha malam ha malam ilimi abin wasa ne to Allah ya rufa mana asiri Allah ya datar da mu alaramma har yanzu dai ba mu kare ba wa qala allazi amana ya qaumi cikin suratul ghafir ya qaumi tabi'uni ahadikum sabilar rashad ya qaumi tabi'uni سبيل الرشاد يا Allah madaukakin sarki ya bamu labari dangane da mu'minu Fir'auna wannan mutum wanda ya imani tare da Annabi Musa ina fata an fahimta wanda wasu suka ce annabi haruna ne wasu kuma suka ce wanne daban magana mafi inganci wani mutum ne daban ba annabi harun ba an gane magana da kyau ko ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni kum sabilar rashadi zan shiryar da ku shi hanya madaidaiciya ya ƙaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi duniya duniya ko mata'un ku sani wannan rayuwar duniya da kuke ganin ta wani ɗan jin daɗi ne na ƙanƙanin lokaci wa innal akhirata hiya darul qarari lahira ita ce gidan tabbata an gane magana da kyau ko a cikin suratul ankabut al-ramma yace wa ma hadhihi hayatid dunya Mm. الدار الآخرة الحيوان Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ya ce wa ma hadhihi alhayatid dunya wannan rayuwar duniyar fa da kuke ganin ta gaba ɗaya ba komai ce, illa lahawun wa la'ibun wasa da wargi wasa ne kawai da wargi na rantse muku da Allah ba za ka gane wannan maganar ba sai idan kai saki ka je lahira wallahi a matsayin wanda ya biyo wa duniya duk wannan maganar da ake faɗa mai imani mai jin abin a jikinsa shi ya yarda ya gamsu kuma shi yake ɗaukar matakin gyara amma in baka yadda ba ko kana jin maganar hira ce kamar yadda kuke yi da abokanka haka ka ɗauke ta to wallahi za ka gane ka yayin da ka biye wa duniyar ka je ka da wannan yanayin da Allah ke faɗa wannan rayuwar duniyar in Allah cikin suratul ankabut Allah ya ce ba komai bace wallahi illa lahawun wa la'ibun fati wasa ne da wargi sai ya ce wa inna daral akhirata lahiyal hayawan kuma wallahi ku sani wa inna ku ji fasan da Allah ya amfani da harfu nasbin wat tawki sannan ya amfani da lahiyal hayawan lamun din lamul qasam ne lamun ne na rantsuwa Allah ya ce tabbas haƙiƙa gidan lahira wallahi tallahi Shi ne gidan rayuwar har abada kuma rayuwa mai daɗi ita ce alhayawa rayuwar da za ka rayu cikin aminci kuma ta tur a cikin jin daɗi wanda babu yankewa amma laukanu ya alamu na Allah ya ce inda kun kasance kun sani Allah ka ba mu ikon gana haka ka ba mu ikon fahimtar haka ka ba mu ikon aiki da haka ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar ka haramta wutacin naman jikin mu hadha huwa ma indana billahi tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dakata ba ni guri to a yan uwa kamar yadda aka sani muna dai ci gaba da neman taimako kuma jama'a dai suna ta kan taimakawa na farko akwai abubakar garba usman ya turo naira dubu biyu akwai aliyu abdulrahman alhaji ya turo naira dubu biyar kai waɗannan bayan allah allah ya saka musu da alheri wallahi wasu daga cikinsu kusan kullun shi sun turo kullun Allah ne da kullun wani mai dubu biyar biyar ɗin kusan kullun sai ya tura dubu biyar din Allah ya saka musu da alheri akwai Rabi'u Muhammad Jibrin shi ma naira dubu biyu Allah ya biya da aljanna akwai Adamu Abubakar naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alheri akwai Aisha Babayo Abubakar naira ainihin wato ɗari biyar Allah ya saka musu da alheri akwai Sufyanu Jibrin ah, wane ne Ibrahim ya tura naira ɗari biyu shi ma Allah ya saka mishi da alheri akwai wani ba suna ya tura naira dubu ɗaya Allah ya san ka ya san sunanka Allah ya saka ma da alkhairi akwai wani shi wannan an soke shi ne oke sani magaji ko ya tura naira ɗari biyar akwai sali abubakar ya tura naira ɗari biyar shi ma Allah ya biya su da aljanna akwai abdullahi h hassan ya tura naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah ya tura naira dubu ashirin jama'a ko dubu ashirin ne ko Allah ya saka masa da alkhairi akwai wata mata ta tura naira dubu ɗaya ɗari biyar ko Allah ya saka mata da alkhairi ko wani bawan Allah ya turo naira dubu uku Allah ya biya su da aljannar firdausi ko wani bawan Allah hima naira ɗari akwai wani bawan Allah hima naira ɗari Allah duk ya biya su da aljannar firdausi akwai wani bawan Allah shi kuma naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Usman Musa naira ɗari biyu Allah ya biya shi da aljannar firdausi waɗanda suka turo kuɗi yau gaba ɗaya naira dubu talatin da tara da naira ɗari shida shine kuɗin da aka turo mana yau Kuɗin mu ya tashi toke na jiya naira dubu ɗari uku da saba'in da hudu da naira ɗari da naira hamsin yau kuma naira dubu ɗari hudu da sha hudu dubu ɗari hudu da sha hudu da naira ɗari biyar da naira hamsin shi ne cikin kudinmu to ga wani ya turo da naira ɗari biyu sabuwa ta abuja allah ya saka da alheri eh to muna godiya kuma muna addu'a duk wanda suka bada gudunmawar nan muna addu'a allah ya saka kowa da alheri bismillah kuma da. cikin waɗanda aka karanta nan akwai waɗanda sun turo kudaden nasu ne a nan aka rubuta su a ciki akwai wanda ya kawo naira dubu ɗaya a dubu uku nan ya ce a roƙa masa Allah a buƙatu na alkhairi Allah ya biya masa kuma suna cikin matsaloli na haya roƙa masa Allah Allah ubangiji ya fidda su a cikin wannan hali akwai wanda ta turo dubu ɗaya ɗari biyar ce a roƙa mata Allah bukatun ta alheri Allah ya biya mata ko wanda ya turo naira dubu ɗaya ma ko wanda ya kawo naira ɗari ɗari kamar da aka duka suna a roƙa musu Allah Allah ya biya musu bukatunsu na alheri sannan akwai wanda ya ce ga naira ɗari ma nan Allah ya cikin iyayensu Allah ya cikin iyayensu kuma ba su da muhalli ok mai naira ɗari dattijo da shekara tamanin da wani abu kuma dattijin nan mutum ne wanda aka ce an shaidai da ba a same shi ba har yau da safe da muka zo mu karatun safe amin da za a je gurin sai zo shi Allah ya bukata a roƙa musu Allah Allah ya sa wannan bawan Allah ya cikin halin rayuwa ina amin Allah Allah ya dace gida an sami to masha Allah Allah ya saka kowa da kai shi kenan shi wanda dattijo kuma Allah ya kara wannan tin shekaru ji aka so a yi kuma ba yi ba ce ba ba yi ba yau ma za a nemi wannan taimako kuma idan muka ce da kusan kwana biyu za a nema saboda haka ƴan uwa ne ke kamar dukkan mu yayin hisba ne a samu mutane da ya ku daga jifa bai a biya a neman fi su biya zai kamar da cikin gida ruwa. To yawanci ba ma wuce ashirin ga rautar Ramadan muke raba taimakon marayu. To gaskiya wannan karan da ke har yanzu kuna gani dai muna ta updating din abin da muke samu. Har yanzu yawan abin bai tashi yanzu a zagaya mai taro mai kwabo a ƙara taimakawa. Kafin dai zuwa ranar da za mu sanar cewa ranar ne za mu rufe neman taimako domin taimakawa marayu da abin da Allah ya hore mana. Allah ya ba mu ikon taimakawa. akwai wani na abubuwan dala ya kuri wannan mace ta turo ta ce ga naira dubu ga naira dubu uku a sa a cikin asusun marayu mana ina da bukatu mana ƴaƴan eh, da ƴan uwa su sanya a cikin addu'a Allah ya sanya albarka a cikin zuri'a na zaman garin Makka cikin addu'a Allah ya ubangiji ya taimake ta wajen addu'a Allah ya biya shi da aljanna to sakon ka ya iso gare mu muna addu'a Allah ya mana damuwoyin da matsalolinmu Allah ya yaye mana Wurin Allah na Ali ya ji kanmu ya ji kan malaman ya ji kanmu ya ji kan dattawanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya haramta wuta cin naman jikinmu Allah ya sa aljanna ta zama komarmu ya Allah muna roƙonka duk abin da muke nema na alkhairi Allah ka bamu abin da muke neman tsari na sharri ko muke tsoron faruwarsa da mu Allah ka tsare mu Allah ka shiri 'ya'yanmu Allah ka shiri matanmu yan kasuwar cikinmu Allah ka ƙara musu albarka cikin kasuwarsu ma'aikatan cikin mu Allah ka ƙara musu albarka cikin aikinsu masu ɗaukar salarin cikin mu Allah ka sa albarka a cikin salarinsu ya zama yana biya musu dukkanin bukatun da suke da ke ya Allah wanda ba su da aiki ko ba su da ofis ko ba sa ɗaukar salari ko ba su da hajarin kasuwa Allah ka hore musu Allah ka ba su abin yi ya Allah duk wanda ba shi da jari ko ba shi da abin yi muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da gare ka da wannan karatu da muke da sauran ayyukan mu na alheri da muke Allah ka hore masa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 وعملا متقبلا مغرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم ارزقنا فيه تلاوة من القرآن اللهم ارزقنا فيه تلاوة من القرآن وصلاة التراويح والتهجد يا رب العالمين وصلاة التراويح والتهجد يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا